Assalamu alaikum masu kallo da saurare barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa a wani sabon shirin namu na zauren wakilci. Zauren wakilci dai shiri ne da ke bibiyar harkokin wakilcin al'umma kama daga harkar tarayya da jihohi da ma ƙananan hukumomi. Sunana har kullum al'amin Ciroma ni zan kasance da ku a wannan shiri a yau. kamar dai kullum yau ma mun samu bakoncin honorable abubakar baffa ko kuma in ce comrade abubakar baffa wanda tsohon dan takarar majalisar wakilai ne a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar nnpp kuma mai fashin baki akan harkokin yau da kullum comrade barka da shigowa wannan zauren barka da wannan lokaci alhamdulillah a yau za mu tattauna da shi akan shin barazanar da gwamnoni suka fara yi wa 'yan majalisu me hakan zai iya haifarwa demokradiyya uh, kai tsaye uh, comrade bari mu fara da shimfiɗa shin mm. me ma yadda dangantaka take tsakanin 'yan majalisu da gwamnoni tukuna to wato ma kullum idan aka zo batun maganan gwamnoni a najeriya eh. wani abu ne wanda daga an ce gwamnoni wallahi wani lokacin na kan ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to saboda na dade ina faɗa cewa abinda nake babban takaici ne talakan Najeriya har yanzu ya kasa gane cewa gwamnoni su ne illan Najeriya mm. gwamnoni su ne matsalan Najeriya bari in dauko maka daga shekara ta dubu biyu da biyu a watan shida zuwa bakwai lokacin da wa'adin eh, shugabannin kananan hukumomi zababbu na Najeriya wa'adinsu ya ƙare daga watan shida zuwa bakwai shekara ta dubu biyu da biyu daga wannan lokacin najeriya ta fada ibtila'i najeriya ta fada hannun gwamnoni tala koma talaka ya koma cikin wayo allah saboda me gwamnonin nan sun yi kutun kutun aka yi musu joint account sai ya zama su ne suka zama mamallaka local gamman ya zama ita local gamman an yi ta ne saboda tana da kusanci da talaka saboda talaka ya ɗanɗane gwamnati ya san me ma gwamnati ba sai ka tafi jiha baka da alaka da gwamna ko kwamishina ba sai ka taho abuja ba baka da alaka da gwamnati a nan gida akwai kansila akwai shugaban karamar hukuma ana tura masa garan daga federation komai zai yi maka so amma tun daga wannan lokacin gononi suka kutun kutun suka mallake kudaden da yake shiga hannun ƙananan hukumomi ya zama mallakin gononi ne mm. to daga wannan lokacin ya zama shugaban ƙasa ma kullum a turba ta barazana yake inda a hannun gwamnonin najeriya ne wannan kusan shine dalilin da za a ga duk lokacin da kakar zaɓe ta juyo gononi suna instigating da ƙarfi sai an ɗau ɗan takara a cikinsu sai an ɗau mataimaki a cikinsu ministoci sai ga su ne so wannan shine babban illar da demokaradiyyar najeriya ta fada a hannun gononi wanda suka zama su ne ƙashin bayan karya najeriya ƙashin bayan karya demokaradiyya ƙashin bayan taɓarɓarewar komai a ƙasar nan saboda sun tsuke ga baki daya menene kudaden kasar da na jihohi da na local government duk a su yake kuma gwamna ya zama shi kane kamar shi ne mamallakin komai mm. daga lokacin da aka ce an zaɓe ka irin demokaradiyyar najeriya ba wani check and balances ba komai an baka kudaden mutane nan sai abin da gona ya yi sai wanda ya naɗa a karamin hukuma so wannan shine dalilin da ya sa ka ga gwamna yana iya yi wa ɗan majalisar tarayya barazana mm. gona zai iya ɗan majalisar tarayya eh, eh, eh, sanata da yake jihasa ya yi masa barazana wanda kuma kusan ya faru ita kanta fada shugaban ƙasa ka duba a lokuta da dama daga zarar wani sanata ya fara bata matsala ko wani ɗan majalisar tarayya na wakili ya fara bata matsala mm. sai a yi pinpointing ɗinsa ma gwamna a ce gwamna ya yi takin keya na wane so that ba za a dawo da kai ba gonanka ba zai bari ka dawo zaɓe ba saboda delegate na hannunsa local government na hannunsa so kaga inda akwai joint account ba abin da ya shafi gwamna da magana delegate a local government hmm. wannan yana hannun shugaban karamin hukuma da shugaban jam'iyya wanda kuma sukan iya sa da gwamna akan ra'ayi so a wannan lokutan ne ake yin demokaradiyya amma yanzu kaga yasa kullum muke cewa demokaradiyyar tamu ta najeriya suna ce to yanzu wannan eh, ta'arifin da ka yi bayani mm. a kan matsayin gwamnoni mm. da kuma yadda ka bayyana cewa suna mm. suka yi kaka gida su rike ko ina da ina wannan dalili ne ya sa har barazanar su ke iya tasiri kenan barazanar su tana da tasiri ai dalilin na gaya maka kaga local government su suke da ita to kaga gwamna yana da local government shi yake da jam'iyya daga matakin local government zuwa matakin ward saboda da haka yasa gwamna ai zan baka misali a shekara ta 2002 lokacin da aka yi wa eh, shugaban kasa janar olusegun obasanjo barazana ta yunkurin a tsige shi ai zan baka misali abin da ya faru da su wannan 'yan majalisun ai da gwamnoninsu lokacin da zai dawo zaɓe ya ce gwamnoninsu da wane da wane bana so ya dawo da wane da wane bana so dawo Allah ya ji kangali Umar na Abba kusan wannan shine sanadin bai dawo zaɓe ba shekara ta 2003 da uku da aka akwai akwai shi wannan deputy senate president na yanzu yana dan majalisar tarayya a tarauni shi ma wannan abin ne hana shi dawa ina ga a irinsu irinsu a wanda na san ya dawo faruk lawan shanono ne misali zan baka kama a kano mm. sannan a baya bayan nan abin da ya faru da wannan dan majalisar eh, sanata mai wakilta adamawa ta arewa mm. elisha abu wasu maganganu ne tsakaninsa da fada shugaban kasa wanda aka kutun da aka kokarin sai da aka yi amfani da su kotuna ko wani abu haka aka tumbuke zabansa aka kwace ma kujera aka raba shi da shi kula abin da ya faru da dina malayi eh, tsohon sanata da yake wakiltar kogi ta yamma kusan shi ma haka ne ya faru tsohon shugaban kasa muhammadu buhari sun zo majalisa sun kawo bajet ya yi maganganu na suka ma gwamnatin muhammadu buhari mm. so wannan dalilin ne yasa bayan ya da zaɓe ya ci zaɓe fa aka koma aka ce a sai an je an sake zabansa aka kai shi kotu aka murda zabansa da makamai aka zo aka yi zaɓe mm. aka tumbuke shi wannan sunday menene ya dawo ya zo ya zama shine dan eh, eh, sanata na wannan bangare din so wannan shine karfin da gononi suke da shi amma yanzu ai ana iya cewa an kar tsami mm. kwarnafi zai huta tunda kananan eh, hukumomi sun samu 'yancin gashin kansu to kenan ba za mu yi tunanin watakila barazanar za ta zama kamar eh, abin nan kun face ba ciro ma ƙananan hukumin najeriya sun samu 'yancin kai ne a supreme court a takardu a fayil an ajiye a supreme court amma a zahirance a eh. kotun koli eh. sun samu 'yanci amma a zahirance har yanzu ba su da 'yanci har yanzu babu yanci mm. gwamnoni ne har yanzu ke wadaka da abin da suka ga dama ka duba a baya bayan nan kusan kowace jiha da take najeriya gwamna ya je ya yi zaɓe da wannan independent state electoral commission da suke da ita mm. wanda gwamna ne yake da alhakin naɗa kwamishinan zaɓensa shi yake ka duba zaɓukan ma babu adawa ake shiga kaga ai ba zaɓe ba ne kuma da za a yi a ce maka jiha tana da local gama 23 a ce ta lashe ko kansala ɗaya wata jam'iyya bata samu ba kaga ai gangan ne ai babu demokaradiyya a ciki mm. ai na daɗe ina faɗa abinda na tsammata da ita gwamnatin tarayya da gaske take yi eh. ba tsoron kuma gononin take yi ba lokacin da aka ce an yi wannan hukunci na kotun koli ai sun yi kokarin zuwa su kare kansu su jihohin mm. ba su yi nasara ba gwamnonin ba su yi nasara ba daga ƙarshe da lokacin da supreme court ta yi wannan hukuncin na tsammaci ita supreme court za ta ba da wata doka cewa daga yau zuwa kwana kaza hukumar zaɓe ta ƙasa ta je ta shirya zaɓen ƙananan hukumomi na tsammaci haka ko ita gwamnatin tarayya ta faɗi wannan maganin kai na tsammaci ma a ce daraktoci na mulki na ƙananan hukumomi na najeriya su guda 774 a lokacin na tsammaci gonar tarayya ko kotu za ta ce su rike mulki duk wani shugaban karamin hukuma da gwamna ya a dakatar da shi inda kaga an yi barazana cewa in baka yi zaɓe ba ko jihar da ba zaɓe ba za a ba da garan so ita ita federal gwamnati za ta yi zaɓe bayan da za a yi gwamna ya yi zaɓensa ka ce kuma wai ya kawo wanda yake so ka ce ba zai tamfarin da kuɗin mutane ƙananan hukumomi ba ba zai yi ba to yanzu uh, uh, comrade a daidai wannan gabar gashi dai kotun koli mm. ta yanke hukunci mm. cewa a basu Eh, 'yancin kansu mm. to kuma kamar irin rijiya ta ba da ruwa mm. guga ta hana to ai wata kutungwila kaga gwamnoni suka yi eh. sai suka tafi suka samu shugaban kasa suka ce suna roƙon alfarma a basu wata uku zuwa watan oktoba da ya gabata watan goma kenan da ya wuce wannan mm. da ya wuce da baya suka ce a basu lokaci iya wannan lokaci akwai abubuwan da suke so su gama saboda haka sai a maida wasu. kananan hukumomi kudaden su eh. to kaga oktoba ta shuɗe har yanzu babu wani labari ai ni tambayar da dama nake so in yi to shin a daidai wannan gabar su waye ya kamata yanzu su tashi haikan hmm. su tsaya kai da fata su tabbatar cewa wannan hukuncin na kotun koli yana aiki wato magana ta gaskiya ita haƙƙi ne na fada shugaban ƙasa eh. haƙƙinta ne ta tsaya kai da fata inda gaske take haƙƙi ne na ita jam'iyya gaba ɗayanta kwacakwam jam'iyya mai mulki haƙƙi ne nata ya rataya a wuyanta tunda alkawari mm. dama suka yi ya kyautu a ce sun zo sun yi wa talakan najeriya wannan duba da matsatsi da ake ciki a ƙasar nan na tsadar rayuwa mm. yau in aka ce an ba wa ƙananan hukumar gashin kansu hukumar zaɓe ta ƙasa ta zo ta yi zaɓe ƙananan hukumomi daga zaɓe hannun zaɓe za su dinga ba da mulki ba wani gwamna da zai musu kaɗa landan ko ya ce a bashi kaza ko saboda me za ka iya samun wasu jihar ma majoritin shugabannin ƙananan hukumomin ma suna daga opposition party ne ba ma lalle su zama jam'iyya ɗaya da gwamna ba so mm. da haka wannan kuɗin bari gaya maka Chiroma ina mai tabbatar maka babu wata local government karamar hukuma a Najeriya da take karɓan grant ƙasa da naira miliyan 200 a wannan zamanin da ake ci kuma ina mai tabbatar maka duk abin da karamar hukuma za ta yi na abin da kuɗaɗen zartarwa da take da shi na albashi da abubuwan aikin ofis da sauransu ina mai tabbatar maka zai wahala ka samu karamar hukuma za ta kashe maka naira miliyan 150 so kaga misali in karamar hukuma za ta kashe miliyan 150 a wannan rakaran expenditure ɗinta sauran miliyan 50 ya isa a ce an yi musu aikace-aikace a ƙananan hukumomin nan mm. ko feshin sauro za ka yi da gyaran hanyar ruwa da gyaran wasu gurare na birtsatse da abun bohol-bohol na ruwa da abubuwan da suke faduwa na wutar lantarki na kauyuka da sauransu ai zai taimaka eh, kuma wannan kuɗin duk wata ne kuma wannan kuɗin za a kashe shi a ƙaramin hukuma zai zagaya a kasuwa mm. abin da muke cewa velocity a economy eh, wannan adadin yawan kuɗi da yake eh, zagayawa wannan yana iya muskin din tattalin arziki na wannan ƙaramin hukuma saboda me lebura ma zai samu saboda an samu kuɗi an ba mutane ƙanana kwangiloli sun ɗanyi wani zai ce bari ya gyara gidansa wani yana da fili zai yi gini lebura ma zai san me mm. sai da siminti me sai da bulu zai samu sai ka ga abubuwan ana ta walwala duk wannan raɗaɗin talaucin ba za a ji shi ba shi sa na gaya maka ita gwamnatin tarayya magana ta gaskiya kawai yar burin burin take wa talak babu gaskiya a cikin wannan abu to amma wani sai ce watakila kai ma adawa kake da ita gwamnati ita gwamnatin tarayya ta mm. ba da damar mm. Um, hukumar shari'a ta yi aikinta mm. kuma ta yi aikinta mm. to kuma sai a ce uh, lallai haƙƙinta ne ko kuma in ma ta ba da umarni ba abi ba sai a ɗauka adawa ce yanzu kai kake ciro bata ba ba da umarni din ba eh. ai magana ta gaskiya idan in an zo magana ta gaskiya abin da ya jibanci talaka ne abin da ya jibanci ci gaban demokaradiyya ko samun gyara daidaito a cikin al'amuran gwamnati a ƙasar nan hmm. magana ce ta gaskiya ana jingine maganar adawa bambancin siyasa duk wani abubuwan jingine su ake ciro ma magana ake yi ta gaskiya wannan shine kaga maganar da ka ɗauko tun daga farko gwamna na ce maka gwamna a najeriya shine matsalar talaka tun da shugaban ƙasa an ce ya ce kaga ya ce ne inda da gaske ke zai tsawatar amma me gwamnoni sun fi karfin fada shugaban ƙasa saboda mai gwamna shi yake da delegate saboda yau bari gaya maka ciro ma idan yau aka ce maka an ba ƙananan hukumomi gashin kansu ina mai tabbatar maka gwamnonin ya kare nasu ba wani gwamna da zai zama yana da sauran iza a ƙasar nan ina mai tabbatar maka ba za samu wannan izar da suke yi din ba mm. saboda sun samu rangwamen kuɗaɗen da yake shiga hannunsu wata jihar ma ta za ga tana da local government talatin da wani abu wata tana da arba'in da wani abu wata tana da ashirin da wani abu alaji an tattare duk kuɗaɗen nan wannan kudaden za ga ya fi grand state na grand ya ninka shi ko ya ribanya shi ya kai su uku su da haka ya sa gononi ba za su yadda ba amma da sun taimaki talaka sun sauƙaƙa wa talaka don talaka ya shi ma ya san cewa ɗan ƙasa ne a ba wa ƙananan hukumomi yanci idan aka ba su yanci wallahi ina gaya maka ita kanta gwamnatin nan da ake mata ana tir ana tir da halin da ta jefa mutane sai yaga ga talakan ma ya dawo ƙarshen ta ma ya zo ya sake ta sakamakon wannan abu amma sun gagara su sun gagara su Thomas kallo shirin zauren wakilci kenan ke zuwa muku a daidai wannan lokaci a wannan tasha ta Tozali TV da ke babban birnin tarayya Abuja yanzu kuma za mu ɗanyi ratsi idan mun dawo shirin zai sake ɗorawa. mu da dawa idan yanzu kake tafi shirin zauren wakilci kenan ke zuwa muku a daidai wannan lokaci idan ba a manta ba muna tattaunawa da comrade abubakar baffa wanda na ce muku tsohon dan takarar majalisar wakilai ne a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar nnpp kuma mai fashin baki ne akan harkokin yau da kullum honorable dai kafin mu ɗan yi ratse ka ɗan koro bayanai akan mm. yadda gwamnoni suka zama karfin kafa kamar yadda kai mm. bayani mm. a ra'ayinka kana ganin kamar su ne matsaloli ma mm. da ke su ne matsalar demokradiyya ma a takaice ma su ne matsalar <laughs> demokradiyya ba to yanzu misali eh. bari ma mu kalli shin wai me ya zafi tsakaninsu da 'yan majalisa har ma aka ji kamar 'yan majalisar tarayya har suka fara kokawa cewa wai wasu gwamnoni na musu barazana me ka haifar da wannan tsatsamar dangar takar ai wata magana ce ake yi ta tax reform bill mm. da ita fada shugaban kasa take kokarin ta miƙa majalisa akan kudirin haraji kudiri ne na sauye-sauye da gyare-gyare abin da ya shafi karban haraji haraji a ƙasa mm. wanda kusan kaga mu ina ga a duniya muna daga cikin mafi koma baya wajen rashin biyan haraji mm. da yanzu zan ce maka gidanka da kake ciki naka ne mallakin gana baka biyan ground rent so wanda kuma ya kamata a ce di shekara kana biya akwai wasu abubuwa wanda ya kyautu a ce harkar abubuwan sewage waje wani waye abu na environmental health mm. wanda kusan duk inda ka tafi a duniya mm, ana biyan haraji haraji mm. amma sai ga mutum ya zo a kan layi ma ya yi so away za ga baya biyan harajin gwamnati ka gane to wannan abubuwan ne ita gwamnati take so ta kawo wannan reform din a kai gaban majalisa a je majalisa ta yi debate a kai a duba abin da za a iya Eh, enacting din shi a wanzar da shi ya zama doka hmm. a fara aiki da shi a duba abin da kuma ba zai yiwu ba ko wanda za a gyara a gyara to wannan abin ne ake ganin kamar ita majalisa din ta fahimci abin kamar zai sake kuntatawa wa talaka hmm. duba da cire tallafin mai bayan rantsar da ita wannan gwamnati bara so ya kawo sauye-sauye da matsanancin hali da talaka ya shiga wanda a baya-bayan nan kusan har ya jawo 'yan ƙasa sun yi ƙoƙarin fitowa yin zanga-zanga mm. so wannan shine dalilin da ya sa su 'yan majalisun ake ganin kamar ba za su bar gwamnati ta zo ta cimma manufarta kan wannan maganar abubuwan da ya shafi wannan tax reform bill din ba mm. duba da kaga abin da ya faru a kenya a baya-bayan nan wanda kusan kaga koma baya kawo musu an ɗauki tsawon kusan wata uku ko fiye da haka mm. ana zanga-zanga ana kone-kone ana taɓarnata kayan gwamnati mm. kuma kusan abin yana da kamanceceniya shi ma da irin wannan abin so kuma gaskiyan magana bari in gaya maka ita zahiriya wannan kafa da muke bi ta ita bankin duniya na karban bashi kansu na lamani da muke wanda ina ga a yau din nan ma ina karantawa fada shugaban kasa ta sake kaiwa majalisa tana neman ta amince mata za ta sake karbo wani bashi mm. kwatankwacin tiriliyan da dugo saba'in da bakwai mm. wanda kaga wannan din shine yake kawa ita world bank din ko imf din kullum take kokarin ɗaukowa take bamu modalities din da za mu bi na wajen karɓe karɓen haraje mu lalata kuɗinmu saboda a dinga biyan su bashin su kuɗin su yana rubanya. mu rage eh, mu ƙara kuɗin mai a dinga jan jinin talaka ana biyan bashin su. Mm. ka gane so yanzu kuma wasu gurare ne wanda an ma manta da wasu abubuwan da ba a karban haraji gwamnati ake so ta dada shi to ita majalisa tana kokarin ta ga cewa za a sake kunta ta talaka talaka zai shiga wani yanayi a kasar nan mm. shine yasa ake ganin kamar abin zai samu barazana daga majalisa so sai yasa ita kamar ake zargin ita fada shugaban kasa tana kokari ta yi amfani da gwamnoni wanda dama ba sabon abu bane wajen duk wani dan majalisa da yake kokari ya kawo ita gwamnatin tarayya tasgaro wajen cimma manufarta akan wannan tasi reform bill din a gane saboda haka sai a hada shi da gwamna kaga gwamna zai masa barazana mm. kaga gwamna yana maka barazana kai kuma kana tunanin kada in kuka mm. sa fara takun saka da kai da gwamnanka kaga batun magana za ka dawo majalisa ko ka dawo majalisar dattijai kaga wannan abu ne wanda zai bada wahala shine yasa nake gaya maka su wannan kashin bayan lalacewar demokaradiyar mm. da karya karfin eh, menene zan ce maka na kasan nan ya ta'allaka da abin da gononi suke a najeriya saboda an tara gaba ɗaya fawa ɗin kusan gaba ɗaya ma ita kanta ta bada shugaban ƙasa a hannun gwamnati ke don baka misali lokacin da aka zo ana batun maganan subsidy subsidy mm. tallafin mai da gwamnati take bayarwa wannan tsawon shekaru ne ake yi wannan abin tun zamanin shugaba jonathan ake ta wannan abin kusan duk lokacin da aka zo aka zauna a wannan menene economic economic eh, national economic council mm. wanda shine gononi suke zama karkashin ah, ah, shugaban kasa thank you karkashin shugaban kasa so kaga kusan kullum gononi shawararsu a cire tallafi a cire tallafi kuma har aka kai ga nasara ita wannan gwamnati da ta zo sai aka cire tallafi mm. Gononi suka matsa lamba da aka cire tallafi kuma gononin nan kusan da yawa an riɓanya musu kuɗaɗen su. saboda idan ka ɗauko chat ɗin za ga daga wanda ya samu 40 wani abu fasan sai mai 50 wani abu fasan sai mai sama da haka ma mm. amma kar ka manta fa gononin nan karamin albashi na dubu talatin na shekarun baya ma har yanzu sun kasa biya wasu kenan mafiya yawa daga cikin su ko in ce yanzu dai an samu kusan a wannan zamanin wasu suna ga suna da kuɗi ya gane sun ma fara biyan ita dubu saba'in din amma abu mafi ɓacin rai da ciwo akwai jihohin da har yanzu suna biyan ƙasa da dubu talatin musamman ka gani daga jihar yobe na fito har yanzu har jihar yobe ba ta iya biyan dubu talatin na shekarun baya ma na shekarun baya ma ana kan scale ne har yanzu na dubu sha takwas so kaga yanzu an zo an yi maganan eh, dubu saba'in an zo an ce an yi wani kwamiti kwamitin har yanzu yanzu ne ma na ga kamar sati da ya wuce shugaban kwadago na jihar yobe ya yi magana cewa ai amma sun kai submission ana jiran approval na gwamna ne so amma ga abin da na gani a jihohi da yawa kamar yadda na gani gwamnan neja da na kogi ya zo ya zauno ne akwai ki guraren da in ka tattaro su kuka zauna za ku yi shawara mm-hmm. da kankaninku da shushu shugaban kwadago sai a gani za a iya biyan wannan abu yanzu neja ba dubu tamanin ta ce za ta biya ba mm-hmm. rivers ta ce za ta biya tamanin da biyar kogi ta ce za ta biya dubu saba'in da biyu da wani abu shi kuma na adamawa fa kafin gwamnatin tarayya ta biya ma ya fara biya ya fara biya saboda yana da will din abin amma wanda ba da will din dubu talatin ya kasa biya ya tuka ina kake tsammanin zai biya dubu so kaga ya an yi an yi wani kwamiti wanda ba a bashi time frame ba ba a baka ultimatum na cewa kwana kaza ba so kaga sai lokacin da gwamna ya kuma gwamna bayanan gwamna bayanan bai zauna ba mata kunna baranta na aka yi masa submission din ya duba ya ga yiwuwar zai iya biya ya sa hannu mm. so kaga kaga wannan din to yanzu misali comrade mu duba mana mu gani mm. wannan wasan kwaikwayo da ake tsakanin gwamnoni da mm. fadar shugaban kasa da kuma yan majalisu in aka tattara su me za su haifar wa demokradiyya ne to magana ta gaskiya idan ana so demokradiyya ta haifi ɗa mai ido a najeriya kuma ta ɗore ta ci gaba kuma talaka ya ji yana sha'awarta talaka ya rungume ta ya fito ya yi da gaske sai an dawo kowane bangare na gwamnati mm. an ba shi aikinsa ya yi muna da tiya guda uku na gwamnati kama ita eh, federal gamman Eh, shine gwamnatin tarayya mm. kama ita gwamnatin jiha kama ita ƙaramar hukuma su wannan kowanne a bashi haƙƙinsa ƙaramar hukuma ta samu gashin kanta kusan duk wannan maganganun da ake yi da kewaye-kewayen wannan duk lalacewar ya ta'allaka da wannan hana ita ƙaramar hukuma ba ta dama ta riƙe kuɗinta ta yi amfani da kuɗinta a iya ƙaramar hukumar mm. wanda ya zama a ƙarƙashin gwamna ake yi to wannan abin sai an tabbatar da wannan abun ya wanzu a najeriya abu na biyu shine am guda uku da muke da su na gwamnati wanda shine bangaren zartarwa da bangaren wakilai da bangaren shari'a to alhamdulillahi kusan za a ce bangaren shari'a din suna iya nasu bakin gwargwadon kokarin so amma wanda inda yake da mafiya matsalar shine bangaren su wakilai wanda su ne masu yin doka su wanzar da ita eh, su yi doka sai su tura wa su bangaren shari'a sai a wanzar da ita to matsalar daga nan take yanzu misali zan baka idan da a ce maka majalisar dattawa ta ƙasar nan da majalisar wakilai da gaske suna yin aikinsu da gaske da gaske suke yin aikinsu ina mai tabbatar marka talaka ba zai ce zai fito najeriya ya zanga-zanga saboda ya faru a baya misali a baya-bayan nan lokacin da aka zo ita wannan gwamnatin ta apc shekara ta 2015 lokacin da shi abubakar bukola sarake ya zama shugaban majalisar dattijai kaga ai zaɓe aka yi zaɓe aka yi suka yi mm. manipulatin interest na gwamnati suka shigo da shi su ne 'yan majalisu da kansu ka zaɓe ba ba musu shi aka yi wannan kaga a lokacin an zo ana ta maganan ƙarin tarif da na bat da na wutan nefa da abun tarif na kiran waya duk wannan lokutan ya yi fatali da su ya hana amma me ya faru ita bangaren zartarwa ta zo take gaya wa talakan najeriya ai ita wannan majalisa ta bukola saraki ita ce ta hana gwamnatin shugaba buhari ta yi aiki mm. in ba an fa aka wadda ita ba to da aka zo aka kawar da ita aka zo ita wannan majalisa ta tara ko mm, to sai abin ma ya muni wanda ba a taɓa ma mummunan majalisa ba ma irin wannan eh um, ba a ma taɓa ma majalisa wadda take mara amfani wadda amshin shata take ba alhaji ka ji wani allegation fa da yake a kansu ana maganar kuɗi sama da tiriliyan talatin an kashe ba yawun majalisa sai da gwamnati fa za ta tafi wai aka turo majalisar dattijai ina ga kusan shine matsalar da aka samu da shi sanata alin dumi mm. ya fito yake gaya duniya ba za su yi ba ba za su sa hannu ba a koma a je a binciki wanda suka yi wannan badakalar a dawo da gwamnati wannan kuɗin a nan kuma maganar an fara za a yi binciken da ya shuru kaga har yanzu magana ma babu ita to yanzu misali eh, kana dan pointing cewa ga abubuwan da suke tafiya ga yanda abubuwa suka mm, taho mm. mu ɗauka cewa yau mm. ɗan najeriya ya yarda cewa an yi wannan an samu wannan tasgaro kuma waɗanda ake wakilta sun yarda an samu waɗannan matsaloli shin ta ina za a kamo bakin zaren a ga an medo aƙalla ƙananan hukumomi sun tsaya da ƙafafunsu to na farko dai shine tsarin zaɓenmu dole sai an gyara tsarin da muke bi muke yin zaɓukanmu mm. ya zama an samu zaɓe sahihi zaɓe na adalci talakan ya tabbatar da cewa wanda ya zaɓa yake so shine ya ci zaɓe shine ya zo masa so so da haka idan talaka zai iya zaɓen ɗan majalisar tarayya mm. ya kawo shi ya zo abuja ya tsaya ya yi masa abin da ya dace in ya kasa fa in ya koma zaɓe na gaba zai iya canja shi to wannan shi ne firamare abin da ya kamata a ce mm. an fara samun gyara sannan kuma na biyu mafi muni shi ne talakawan ƙasar nan suna yin siyasa ne ko in ce sun shiga demokaradiyya ne mafi majority kashi kusan casa'in don me za su samu don buƙatar kansu mm. saboda za a gani yanzu ranar zaɓe daga an kawo fallon atamfa mata suna kokowa a wurin daga an kawo dubu biyu dubu uku ana bayarwa sai ko yaran mu irin yaran mu yan da ɗaya nan yaro ya sa ganye a kansa ranar zaɓe yana bi wannan ya ce mai dubu wannan ya ce mai dubu biyu the highest bidder shine zai zai je dangwala kuɗi wanda ya fi ba da kuɗi shi zai dangwala ƙuri'a to wannan magana ta gaskiya shi kansa talakan ƙasan yana da buƙatan orientation mm. magana ta gaskiya a wayar masa da kai kusan shi talakan ma shine matsalar kansa da a ce talaka ya tsaya da ƙafafunsa yana yi bilhaƙi da zuciyarsa to Allah ma zai shiga cikin lamarinsa a samu shugabannin adalai a samu shugabannin wanda za su kwatanta masa adalci mm. to wannan abin ne muka rasa saboda haka yasa duk wanda ka zaɓa dama mutum ne eh, ya zo yana abuja ya samu kuɗi baka sai ya samu kuɗinsa ba tun daga 99 zuwa 2007 zuwa 2003 2007 2011 2015 baka taba ganin shi ma ya je zaɓe garin ku kuma kawai saboda ya zo da kuɗi ya ɗebo motoci ana rali ya wawwatsa kuɗi ya ɗaɗɗebo mutane yana basu kuɗi kawai shi kenan mm. ai ga wani ai ga wani ai wani zami ai wani da ya zo da kaya so wannan abun shi ne yake jefa mu cikin matsala mm. amma kullum ina gaya wa talak mu zauna a cikin mu a cikin unguwa muna da samari da suka yi sakandare sun iya karanta turanci za su gane muna da masu diploma muna da masu nc muna da masu digiri har fiye da haka mu ɗauka a cikinmu mu zaɓi wakili a cikinmu shugaban ƙaramin hukuma a cikinmu sanata a cikinmu akwai wani yayi ritaya ya gama ya gama principal yayi waye an tabbatar da nagartarsa an tabbatar da yana da amana an tabbatar da yana da kishin ya ga an taimaki al'umma sai ku ɗauko shi a cikin to alhamdulillah masu kallo duka duka kuma a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri a yau a madadin shi babban bakon namu comrade abubakar baffa wanda na ce muku dan siyasa ne kuma tsohon dan takarar majalisar wakilai a ƙarƙashin jam'iyyar nnpp sai ni al'amin roma da na shirya na gabatar nake cewa a tara a mako na gaba